ta ka ce waya abin da za a yi ka tafi katin otal a jera maka abinci a menu sai an kawo maka dan katin nan wanda ake duba ka mm. zaba ai da nan burgi akwai burgiya na wai ana ganin akwai burgiya to haƙƙin auren nan da marigayi dan muraya sai faɗa ya tabbata kan mazan su ma. kai ma ba laifin ki ba yan gulma da makircin tsiya masu raba sunna rabbana dun mu tare mu musu to mu ce musu Allah ya isa mm, to mun ce musu Allah ya isa dan shi ko isa <laughs> kwarai da gaske marigayi dan maraja to kin ga idan aka riga aka duba jiji sai na kalli wani abu kuma da yake faruwa a yanzu yanzu yau muna nawa ga watan bature yau sha ɗaya ga shi sallar layya za ta tabbu za ta kama nawa ga watan bature ah, layya za ta kama sha shida sha shida to da wahala in dai ba waɗansu 'yan tsirarin jihohi ba kamar yadda na ji gwamnan jihar sokoto ya alkawari ga ma'aikatansa cewa za a ba su albashin wannan watan na yuni din gabanin watan yuli na sani idan ka ba ma'aikaci albashinsa daga jiya da gwamnan ya faɗa sai ka yi kwana hamsin baka sake karɓa albashi ne ni wannan wannan wannan gani nake ba dabara ba eh, ba dabara ba ce ba hawan keken dan koyo ne a tura ka a ce je ka ka mutu amma kin ga kaman gwamna duk kwarar jihar katsina mhm. sai ce duk ma'aikacin civil servant da yake aiki a katsina zai ba shi dubu goma sha biyar kyauta to kaga wannan dan alawus ne ko dan alawus ne ya ce kuma zan ba ku rancen dubu talatin amma ku biya a cikin wata uku in an haɗa dubu talatin da dubu goma sha biyar nawa kenan aka tasa dubu arba'in da biyar to wannan din ma dai ai taimakon ka zai ka dan yi cefane ne da dan tuwon sallah a cikin wannan watan da watan da muke ciki to amma yanzu idan kika duba jihohi nawa ne za su yi abin da sakutan za ta iya misali sha shi daga wata albashi ba zai tabbata ba ma'aikaci baya da abincin da zai ci baya da abin da zai tuwon sallar ma balantana a sai rako kin san mijinki ma'aikaci ne ga halin da ake ciki baki da dalilin matsa masa lamba ki ce lalle sai ya layya ko wata za ta iya ce ma ko bashi ne ka cika biya masu ragon abin ya wuce zaki so idan ya kasa biyan bashin a zuwa kwankwasa gidanku tun daga waje a fara gwama numfashin da makota za su ji mai ragon yana cewa ka san ba za ka bani kuɗi na ba ka ce in baka bashin kai layya ke ma kin tozarta daga lokacin da makocin ya ji abin da ake faɗa kuma bashin layya ba bashin tiyar shinkafa ba bashin tiyar shinkafa ba ne kwarai da gaske misali irin mm. irin a ce mutum zai karɓo bashin layya mm. ai shi mai sana'a ne na daga shekara sai shekara mm. mai dabbobi ko eh, mutanen kara eh, mutanen kara shari'a ce daga shekara sai shekara to don haka ba zai yiwu a ce sai karshen wata a biya shi kudin sa kwarai da gaske to don haka abin da nake gani DJ mm. mu zamanto masu maslaha a tsakaninmu tunda zaman aure zama ne na gaskiya ba zama bane da aka dora shi a tubulin toka duk abin da aka ce gaskiya ce gaskiya ce za ta rike shi to a dora shi akan doran gaskiya tausayi da jin kai ya tabbata a tsakanin mazauna aure saboda yau din nan babu wanda ba ta gwamnati ma kanta take cewa ta yi brok a nan cikin fashin bakin nan da muke yawan fada za ki ji muna fada gwamnati ta ce ai ba ta da kuɗi ba za a iya kaza ba dubu ta taɓarzar da ake tsakanin gwamnati da yan kwadago da ƙungiyar kwadago akan magana albashi duk wannan fa ta da aka yi da yajin aikin da aka tafi da magana dubu sittin nan da za a ba ma'aikaci ai har yanzu su gwamnoni a jiha sun fito sun bara sun ce sittin din ma ba za su iya biya ba a cikin wannan shirin na faɗa na ce in matsala ce daga gurin su za a same ta dama na faɗe ta kafin aka wannan kadami to saboda haka wannan wani abu ne da yake buƙatar a kalla in kuma mijinki ba aiki yake ba ki tabbatar da cewa kasuwar ita ma ba gara take ba yau ka saro ɗan kayan ka gobe ka koma za ka saro wasu an ƙara kuɗi sai ka ƙara kuɗi ba za ka gane ribar ba wani ma za ki ga an waye gari ya ake jarin mutum yake ƙariya a kasuwa ai uwar kuɗin da ake ci yau da gobe wato gida na taba gaya wani mutum na ce gida yakan ci gida gida yana cinye gida sai mutumin ya tambaye ni ya ce wannan hausa ko irin ta kuce ta daura na ce irin ta kowace a ƙasar hausa a cikin kasashen hausa bakwai gida yakan ci gida domin yau ta kansa saboda a ciyar da gida a sai da gida a ci abinci kinga mm. gida ya ci gida gida ya ci gida to saboda haka waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ya kamata mu duba ita najeriya yanzu a halin da take ciki babu ga ma'aikaci babu wanda ba ga ma'aikaci ba makocinka za ku gaisa da safe ce a wannan abu da muka ji kai sai ka ɗauka wani wata annoba ce ta samu wasu mutane a'a ai wannan matsalolin rayuwar kakani kayan yau da goben babu wanda bata shafa ba tsadar kayayyakin nan da ake magana ita ce abin da take kwanciya kwanciya dawwammiyar kwanciya a cikin zukatun mutane saboda yanzu abin da yake faruwa kuɗin suna da wahala in ka zo ka dan same su yadda ka san ka kyarta musu a ashana saboda ba su da daraja ka tafi da yan kuɗin ka kasuwa maimakon ka taho gidanka kana murna a ga fuskar ka da annuri amma sai a ganka a tarbuna kamar an yi maka mutuwa sabanin da irin waɗannan yadda abubuwan su shi yasa kullum nakan gaya mahukunta nakan ce duk wannan batun sa to ka sa ka tsamma da ake akan maganar ƙarin albashi ba ita bace mafita ko shi ma'aikacin da nake magana ya sani duk wanda ka tambaya da inganta maka rayuwarka abubuwa su yi kasa ƙasa yadda za ka iya yanzu in aka cewa ma mai aiki mafi karanci naira dubu talatin da ake ɗauka da za ka cewa mutum a dawo ɗaukar dubu talatin ɗin ka dawo yadda kake ko misalin 2015 ɗin da ne yanzu dubu talatin ne albashin mutum ya je tadda ana sai da buhun shinkafa dubu bakwai da ɗari biyar zai sai kayan abincin shi na wata guda dan canjin da zai rike ko ya je ya sai dan abun masarufi zai ga darajar abu amma yanzu dubu talatin nan nautiki ba za ta sai rabin buhun shinkafa yar gida ba da dubu dan ita kanta ta kai dubu saba'in yanzu ta ta gida din da ake magana saba'in da au saba'in da wani abu ne ta dora ma saba'in da da uku uku da hudu haka take haka ake sai da ita mm. to in kika duba za ki ga abubuwa ne suka taru suka baibaye tunanin mutane dan haka yanzu me zai hana dan adam in ya je asibiti ya ce ai wasu ma abin da yasa ba sa zuwa asibiti gwaji tsoron kada kilo tajabo wani yana zuwa da an auna za a ce ai kana da wani ciwo a kai baka ma san kana da ciwon ba don haka wanda zaki same shi ɗari bisa ɗari an ɗora shi a sikeli na awo ɗari bisa ɗari a ciwo nan da suke gallaba ɗan adam a zamanance a ce masu babu guda ɗaya sai dai daidai waɗanda Allah taimake su. to don haka da muke magana tunda sallah nan ta matso mu yi hakuri mai addu'a ubangiji Allah nuna mana karshen irin halin da muke ciki amma ke da mai daki da magi da mijinki makota su ji kuna gwama numfashi a kansa wata fa tana jin hancin tana ɗauko mata kanshin soyayyen makota ranar makila wuni za su suna gaba na mijinta idan bai sai ragon ya yanka ba to dan me wala Allah ke idan da kin yi hakuri akwai juyin yar masu din da zai zo na zamani da za a samu ma mai gidan naki din sai a wayi gari yana ba wancan makocin nasu kyautar rago Allah ni masa yawo yake da ita a cikin bayi a lokutan da ya so a san da ya so ga wanda ya so babu abin da yake gagara rabbi izzati to duk wannan in muna taking into consideration muna la'akarin irin wannan abubuwan da ya ba tunda sallar nan za ta wuce gara in yan kuɗi mijin ke samu yana ma'aikaci ya yi stokin ɗin kayan abinci ya aje muku namu nan da kike tunani wai dan ba sai miki bakin gwamma numfashi wata ma za a zo ta daina wa mijinta magana har sallar ta wuce ga gabar da kika ɗauko ga zunubin gabar dan baki da dalilin yin ta to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake mun zo mai wannan maudu'i ne dan ni wannan maudu'in a yadda na dauke shi ko shi kaɗai muka yi shi ma mu tattauna ɗin ne DJ ai shi ma topic ne sosai dan haka to ni dai abin da nake kira ga su mazaji in Allah ya baka ka zama adali ka zama mai adalci akwai mai arzikin da yana da arzikin amma baya da zuciya kashe su shi yasa bahaushe ke cewa ga yawa mai dukiya ga yawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba ba dukiya ba hmm. wani yana da shi din ba zai iya fitowa da shi a ci ba shi ma sai ya zama kamar kuɗi ne na likudi yanda hausa suke faɗa baka bayar an ci ba magada na cizon yatsa Allah ya saba baka kada ya tsaware don magadi dukiyar da ya aje mana in ɗanka ya taso da wannan tunanin wai ya zubi duniya ba ta kyau ba saboda haka duk wannan wasu abubuwa ne miyo kan mu faɗa duk yadda zamu ne zo mu karɓe shi kamar yadda na faɗa duk sauyi da ba ka yadda sauyi ba ne ba to shi sauyin zai sauya ka kaso ba ka so ba wannan kusha tawa da labita 93.1 zangon fm ma sauraro <laughs> ah, kar ku shafa kuna tare da mu ta cikin shirin mu tattauna kuma tattaunawar ta mu yau mm. mun faro ta ne da matsala wadda ta shafi zamantakewa mm. ta la'akari da yanayi da ake ciki mm. da kuma bukatu da suka mm. taru suka yi wa mutane katutu da fatan allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kuma azurta iyalai da fahimtar juna da mm. tausayi da rahama mm. yanzu za mu nausa cikin tattaunawar tamu ta shirin uh, ka'in da na'in kamar yadda aka saba da zo muna maganar saukar damuna kuma ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukantar da mutane musamman ma manoma shine kaiwa ga wannan lokaci to amma kuma akwai gagarumin kalubale a gaba musamman la'akari da yadda matsalar tsaro tsaro mm. take daɗa ta'azzara mm. musamman ma a yankin arewacin ƙasar nan eh, matsalar 'yan mm. fashin daji da masu satar mutane don kudin neman kudin fansa da neman kudin fansa matsala ce gagarima eh, kuma mafi yawanci ta fi shafar Kananan hmm. hukumomi a jihohin arewa maso hmm. yamma hmm. waɗanda suka yi nesa da birane gaskiya ne kuma waɗannan kananan hukumomin su ne ruhin aikace-aikace na noma da samar da abinci no da ta mutu kwarai da gaske a jihar katsina misali mm. a shekaran jiya lahadi kenan lahadi mm. aka samu rahoto mm. na kisan alal akalla mutum da bai gaza mutum hamsin ba a garin yar goji da ke garma hukumar kankara kwarai da gaske kuma kaga wannan wata 'yar manoniya ce da take nuna cewar ba lallai ne manoma su samu sukunin da za su tafi gonakinsu za su tafi gonakinsu noma kwarai da gaske an yi harbe-harbe a cikin garin hmm. kan mai tsautsayi eh. mace da namiji yaro da babba eh ba ma mai uwar da wabi ba ai na ma mai uwar da wabi ne to ka gani to kuma kuma hakan take misali a jihar zamfara hmm. yanzu kuma ba da baya ga wannan a jihar borno hmm. nan mayakan boko haram sun tara hanya daga yana zuwa ina daga maiduguri zuwa kano hanyar maiduguri zuwa kano hmm. inda suka kwashi mutane subhanallah kaga matsalar tsaron nan ya hmm. kamata a ce hmm. akwai lokacin da mahukunta za su fi ba da rubanya kokari fiye da da fiye da da misali tunda in ana yi a tsakanin watan janairu zuwa watan afrilu ai ya kamata a juya a dubi watanni da ake yin noma da kuma watannin da ake yin girbi lokacin da aka doshi kaka saboda waɗannan su ne ɗan tsakanin da yake da mahimmanci ga su masu noman da kuma ita kanta ƙasar saboda in wannan abin ya ci gaba ya kai wani tsawon lokaci to ina muka dusa yi wannan in kika duba wani batu ne wanda mun yi shafi sau masaki illa iyaka abin da ya sa ba mu ma kai matsayin da inda ba don shi tambihi irin wannan da tsokaci da fashin baki akan tattauna lamuran da suka shafi ƙasa ba abin da ake daina ba ne na faɗa wa duniya na ce harkokin na manema labarai ma'aikatan jarida ga masu rubuce-rubuce irin mu da rahotannin da muke bayarwa da fashin bakin da muke duk yana cikin abubuwa na haƙƙi da tsarin mulki ya kallafa mana abin da ake kira constitutional obligation muna da wannan haƙƙi da ya rati a wuyan wato idan kika riga kika duba da na karanta jarida na ga gwamnati ta ce muna so mu inganta fannin noma domin mu saba da tsaro ta fannin abinci sai in ce targashi aikin jani ya gwamnati za ta iya samar da tsaro ta fannin abinci zai yiwu kawai a samar da tsaro ta fannin abinci ba tare da tsaro ta fannin zaman lafiya da kwanciyar hankalin manoman ba wannan magana aure ne guda ɗaya a cikinta in kuma hakika mahukunta sun dage kai da fata sai an samar an wadata ƙasa da abin da ake kira food security wannan cikakken tsaro ta fannin abinci to sai an samu cikakken tsaro ta fannin yadda zai bada kyakkyawan yanayin da manomi zai tafi gona yanzu an fara ruwan damina ga abin da aka yar goji ta jihar kankara ga wanda suka san yar goji da irin wannan yanki na katsina kuma duk yankunan da ake samun matsaloli na yan fashin dajin nan bangarori ne da noman ya fi karfi ka ɗauko irin su karamar hukumar kankara ka ɗauko irin su faskari ka ɗauko irin su sabuwa ka ɗauko irin su dime ka ɗauko irin su funtuwan kanta ka ɗauko irin su ɗan musa kamasa ya ka tafi wajen hanyar kaduna daga nan kan titin jabiri marabar birnin gwari da hanyar da zaka bi dan dame da inda zaka tafi maska da inda zaka tafi zaria <clears throat> wannan rukunin ai nan ba karamin muhimmanci yake da shi ba ta fannin noma ka dauko daga fintuwa ka tafi zamfara ka tafi sokoto ka tafi kebbi nan duk yankuna ne waɗanda ake dogaro da su wajen samar da kayan abinci to ta ina wannan cikakken tsaron ta fannin abincin zai tabbata na faɗa na ce samun ruwan sama daga minin dillahi ba taɓa samun shekarar da ruwan bai dira ba to amma abin da ake tambaya a nan shine ko an samu ruwan ɗauki ma babu fari ko ɗaya misali ruwan kawai ake ta bayarwa ni'ima Allah yake ta zubarwa ana zubar da ruwan ana zubowa da bayi amma kuma 'yan fashin daji waɗanda dama su ba su da wani lokaci da suke yi. fa ko ya tabbata irin wannan lokaci a je a kama manomi a yi garkuwa da shi a nemi miliyoyin kudade da sunan kudin fansa waɗansu masu rasa rayukansu to wannan ba karamin al'ajabi ba ne ba in ƙasa tana so da hukumomi a tashi tsaye a ƙarfafa dukkan waɗansu shigifofi da za a tabbatar da tsaro musamman in dai ana so food security ya tabbata tsaro ta fannin abinci sai tsaro ta fannin zaman lafiya da kwanciyar hankalin manoman ya tabbata sai da ɗaya ɗayan tsaye duk wanda babu shi to ɗayan ba zai yi ba in babu tsaro ta fannin yadda manoman za su samu kariya su yi noman auda ta ƙasa da abinci to babu wancan tsaron na samar da abinci in kuma ana so wannan ɗin ya dole ɗayan kowanne sai da ɗan uwan shi sannan kuma ya zo daidai lokacin da mahukunta suke ta shela a duniya suna biɗar manya-manyan attajiran duniya su shigo daga kasashe manya kasashe masu arziki su so su investment su saka jari a economy a tattalin arzikin kasa domin najeriya ta karu na faɗa na ce yau ya kamata a gane wane ne bature shi nasara mai wuri hali da ake ba. Hmm. shi duk lokacin da aka ce zai ɗauki dukiyarsa ya saka dama shi bautar kuɗin yake ya kamata a wani professor maxim na cambridge ke ce dukiya ita ce eh, addinin ita ce ya worshiping mammon wato dukiya ake bauta to in kika tsaya kika duba shi mai arziki musamman manya-manyan kasashe da tura na kasashe in za su saka arziki a kasa da sunan jari sai sun yi bincike na musamman feasibility study ya yanayin yake wanda mu za mu sami ne da kwanciyar hankalin kariyar dukiyarmu da halin da muke ciki ba za mu yi investment ba muna tunanin babu tabbataccen yanayin da investment mu zai tsira sai sun kalli wannan abin da ya kamata mahukunta su kalla kenan domin abin da ya sa muke faɗar irin wannan abu abu ne wanda muka karanta shekara da shekaru a ɗabi'u na irin alaƙar diflomasiyyar tattalin arzikin ƙasa da cinikayya da waɗannan manyan ƙasashe suke kulla da mu misali ki ɗauki najeriya me yasa yau a duniya najeriya ta yi suna ne a cikin ƙasashe na afirka ta ce giwa ko ta ce giwa me ya kawo ta saka wannan makawiyan a kanta na girma da giwon da ake kiranta sannan tana da bakin gold abin da ake kira black gold mai kenan yau duk wannan maganar da ake da bamu da danyen man fetur kamar yadda muke gogayya da kasashe na duniya to da yau ba a maganar najeriya wani ma a kasashen japan ka tafi japan china america ka tafi irin su italy da duk manyan kasashe na duniya waɗanda suke da industrial development ci gaba ta fuskar masana'antu ka ce najeriya wani batun zai tambaye ka menene kenan amma saboda babu wata duniya ta yau da zaka shiga ka ce najeriya a ce ba san ta ba wani abu ne ya kawo arziki ne wanda duk aka ba arziki to duniya za ta san shi za kuma a dama da shi to saboda haka wannan abubuwa ne waɗanda suke faruwa yau da gobe yau da kullum ba yau ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba an dade ana irin wannan tafiya tun yanzu babban jan aikin da yake gaban hukumominmu musamman gwamnatin tarayya a tsaya kai da fata a ƙarfafa hukumomin tsaro na ƙasa wanda su ma suna da constitutional obligations suna da wannan haƙoƙi da tsarin mulki na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kare rayuka da kare dukiyoyin al'umma a yi diyan za a yi a ƙarfafa gwiwoyinsu ta kowace irin fuska da su dakarun da suke front line kullum abin da yasa nake bada muhimmanci da priority akan a kula da dakarun da suke front line su suke fuskantar ibtila'i kuma dama ai aikin ka ne ya gadan maka haka duk lokacin da aka ce akan aikin ka kake tada arziki akan aikin ka kake tada ibtila'i kuma ko mutuwa kai a line of duty za a ce a lokacin da kake gudanar da aikin ka ka rasa rayuwarka komo a aikin jarida muna mutuwa a line of duty mutum ya kalli aljazeera ya kalli cnn ya kalli fox bbc world sky nbc abc na america ya ga irin yadda ake yakin gasa kadai wanda ake tsakanin isra'ila da yan palestine ya yi sheka dj yanzu kina kididdigar kina da kididdigar yan jaridun da aka kashe daga fara yakin gasa zuwa yau dubu ɗari da motsi eh, ɗari da wani abu dai ko ɗari da wani abu mutum ɗari da wani abu to kin ga idan kika riga kika duba za ki ga su ma a line of duty na sha faɗa na ce kamar yadda soja yake rike bindiga ya mutu a filin daga wajen kare ƙasarsa haka ɗan jarida yake riƙe da ɗan littafin nan da ɗan rediyon da yake ɗaukar labarai da talabijin ɗin da yake ɗaukar hoto sai bulletproof vest ɗin nan da ake ba yan jaridu an yi embedding ɗinsu da sojoji a filin yaƙi su kaɗai ne suka dogara in ma protection kariyar da soja yake baka lokacin da kake gudanar da ka in wuta ta yi wuta shi yana ta kansa dama shi yake da kayan yaki kai da dan biro da takarda da kake da shi da 'yan rediyon da kake ɗaukar miliyoyin mutane ba za su kai ka ko'ina ba sai ka da ƙarshen ka in lokacin kai to saboda haka duk irin waɗannan ayyuka ne na sacrifice na sadaukar da kai ne to amma me ya kamata a yi dama a hukumance gwamnati ita babban aikinta shine ta samar da yanayin da za a ba da dukkan wani taimako da dukkan wani goyon baya da dukkan wata kariya da kula da walwala da samo kayan fada irin na zamani wanda za a ba da karinmu da suke front line domin su fuskanci abokan gaba a kaucewa yanayin da abokin gaban yana da abin da kai da kake tunkara sa baka da shi to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ke in an kalle su an yi taking din su into cognizance an yi amfani da su an yi la'akari da su to abubuwa da yawa za su abin amma ni abin da nake faɗa yau tabbatar da tsaro ta fannin abinci ta fannin noma ba zai tabbata ba sai an tabbatar da tsaro ta waɗanda su ne Ka tafi da take ƙoƙarin gano ganin cewa an wadata ƙasar da abinci in mai noma bai sun koya noman ba mm. mai jira a girba a kawo kasuwa ya ci shi ma ba zai ga komai ba kuma wannan matsalar ta fashin daji a tsadar kayayyakin da kayan abinci suka yi a dalilan da ya ƙara asasa matsalar kayan abincin da wani yanayi da ake ciki na kamar ana cikin yunwa wannan matsalolin da suka addabe mu a can baya da guraren da suke samar da kayan abinci da su manoman da suka fuskanci wannan matsalolin na ɗaya daga cikin abin da ya ƙara ta'azzara wahalar kayan abinci inda a ce manoman nan ba su samu irin waɗannan matsalolin ba sun yi noma cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya babu kace na ce babu tsoratarwa babu firgici babu zulumi ba kwana da rashin tabbas to da yanzu abun ba haka muke na sani kasa in ta fada cikin kangi na tattalin arzikin kasa abubuwan da suke bebe da matsalolin suna da yawa amma ɗaya daga cikin abin da ya azzara ya ta'azzara matsalar abinci ya tashin goron zafi wannan matsalar ta rashin samun damar yin noma ta ba da gudunmawa ga garama to ya kamata a hukumance a kalli wannan bangaren a ɗauki kwakwarin mataki wanda za a samu maslahar da za a samu domin a daidaita abubuwan to Allah ya mana magani to mita 93.1 masu sauraro kuke tare da mu kai tsaye ta jikin shirin mu yanzu kuma bari mu tsallaka mu tafi